Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kasar Rasha ta faɗaɗa kai hare-harenta a ƙasar Ukraine inda ta fara auna wasu wurare a yammacin ƙasar. Kana da alamar tana sake jibge dakarunta a kusa da babban birnin ƙasar Kyiv yayin da Amurka da ƙawayenta ke ƙara ƙaƙaba takunkumai a kan Moscow. wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron amurka wanda ya nemi a sake sunansa domin tattaunawa akan bayanan sirri ya tabbatar da rasha ta fara auna wurare a yammacin ukraine a jiya juma'a ma ta kai farmaki a filin jirage a lusk da ivano frankisk a matsayin wani bangare na harba makamai masu linzami sama da 800 tun farko da ta kai mamayar jami'in ya kuma ce yayin da dakarun rasha ke kara dannawa zuwa arewa maso yammacin birnin kiev wadda ke da tazaran kilomita goma sha biyar daga tsakiyar birnin dakarun na kara kusanta da babban birnin dakarun ukraine na ci gaba da daukar matakai na kariya wanda ke bata wa sojojin rai a cewar babban jami'in tsaron na amurka shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a a cikin wani faifan bidiyo da aka watsa ba tare da ƙarin haske ba cewa sojojinsa sun kai wani matsayi na sauyin dabaru a jiya juma'a amurka ta ɗora takunkumai akan wasu 'yan rasha guda biyu da hukumomi uku saboda tallafa wa shirin makaman koriya ta arewa a cewar ma'aikatar bitalmalin amurka waɗannan matakan na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta buga wasu bayanan sirri cewa makamai masu linzami da koriya ta arewa ta kaddamar a kwanan nan gwaji ne na kiran balistik mai cin dogon zango zuwa wata nahiya takunkuman sun shafi wata cibiyar sadarwa na mutane da hukumomin rasha waɗanda ke da hannu wajen taimakawa koriya ta arewa wajen samar da kayayyaki da za su yi amfani da su wajen haɗa makaman masu linzami ta haramtacciyar hanya in ji ƙaramin sakataren bitar malin amurka mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi brian nelson a cikin wata sanarwa duk da takunkuman ƙasa da ƙasa a kan makaman nukuliyarta pyongyang ta yi watsi da buƙatar amurka ta shawarwari tun bayan da tattaunawa tsakanin shugaba kim jong-un da shugaba amurka na da donald trump ta rushe a shekarar 2019 masu sharhi na yammacin turai sun yi mamaki a wannan mako lokacin da china ta ambato jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai yana bayyana kasar a matsayin kasa mafi karfi a duniya mai son zaman lafiya jama'ai a brazil sun hakikance cewa bai faɗi wannan maganan ba wannan furucin ya fito ne a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen china ta fitar a ranar talata bayan tattaunawa tsakanin ministan harkokin wajen china wang yi da mataimakin shugaban kungiyar tarayyar turai joseph borrell wanda ke da alhakin kula da manufofin harkokin waje da tsaro a kungiyar mai kasashe mambobi 27 na tun daga watan disamba shekarar 2019 amma da muryar amurka ta tuntuɓi ofishin yada labarai na eu da ke washington ofishin ya faɗa cewa china ce ta kirkiro wannan labarin wanda ake zarginta da karkatar da wasu kalaman karya na rasha game da mamayar da ta kai wa ukraine tsawon makonni biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a an saki wani marubucin shafin yanar gizo na kasar saudiya kuma mai fafutuka raif badwi wanda hukuncin da aka yanke masa ya janyo cece kuce a duniya bayan ya shafe shekaru goma a gidan yari saboda sukar mabiya addinin masu ra'ayin riƙau a ƙasar a cewar matarsa da ke zaune a cubic da ta tabbatar da sakinsa ensaf haidar wanda ke zaune da 'ya'yan ma'auratan su uku a birnin sherbrooke ya wallafa a shafinsa na twitter cewa wanda ya lashe kyautar sakharov ta turai a shekarar 2015 an sake shi wani mai magana da yawun dangin ya ce ba shi da wani karin haske hukuncin badawi ya kare ne a ranar 28 ga watan fabrairu kanan lauya mai kare haƙƙin ɗan adam a birnin montreal erwin kotler mai wakiltar badawi a ƙasa da ƙasa ya faɗa a watan da ya gabata ana sa ran sakinsa daga gidan yari a wani lokaci cikin wannan watan maris Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun yakin da ake gwabzawa ne tsakanin kasashen rasha da ukraine toma dalla a yau za mu duba wato rikicin da ya barke ne tsakanin kasashen rasha da kuma ukraine wannan rikici wanda ke da nasaba da bangarori da dama ya wato shafi kamar fannoni na siyasa tsaro zamantakewa al'adu da sauransu domin duba wannan batu tare da ni ina da manyan baki guda biyu wato daga gefe na na dama akwai ambasada suleiman dahiru wanda ya shafe fiye da shekaru 35 yana harkoki irin na diflomasiya ambasada suleiman dahiru tsohon jakadan najeriya ne a kasashen sudan da pakistan ya kuma yi aiki a ofishin jakadancin najeriya da ke kasashe da dama ciki har da amurka da barka da zuwa barka daga gefe na nagu kuma akwai wato tsohon hafsa a rundunar sojan najeriya wato group captain sadiq garba shehu mai ritaya group captain sadiq garba shehu kwararren soja ne wanda ya wato ya kware da dama a fannoni da dama na tsaro wanda a halin yanzu yake aiki a mataki na tarayya da kuma kasa da kasa a bangaren tsaro da kuma ci gaba group captain barka da zuwa barka idan zan fara da kai group captain sadiq garba idan muka duba wannan rikicin a gaba ɗayansa ana batu cewar wato magana irin na tsaro ya mame cikin wannan rikici na rasha da ukraine za ka mana tsokaci dangane da menene muradin rasha a kan ukraine dangane da batun tsaro da har ya haddasa wannan rikici abin da ya haddasa wannan abu inda ita rasha take ganin kamar akwai tarnaki ga kariyanta na ƙasa shine kasashen eh, turai eh, sun ta goya ma ukraine baya akan ta shiga european union mm. in ta shiga european union din nan kuma duk inda sannan ta shiga ta shiga nato don ta shiga nato kaga su waɗannan ƙawance ne mm. wanda yake in ka shiga za a iya zuwa a girke makamai a ƙasanka a sanar wannan saboda suna da wani abu da suke cewa in ka taɓa ɗaya ka taɓa kowa mm. so kaman kai ma zaka zaka ba da naka tsaron ne a hannun 'yan uwanka to a cikin abin da rasha take kallo shine idan idan ukraine ta shiga ciki tana da makwabciya kasan ma ukraine din ai tsawon bangaren kasan rasha din ne kafin ta rubuce mm. idan aka zo aka samu ta waɗannan makamai a nan a siyasar ƙasa da ƙasa ana cewa aboki na yau abokin yau kuma abokin gaba na gobe mm. tana yanzu haka to suna ganin cewa idan wani abu ya haɗa su da ƙasashen yamma aka ce ga makamai har an zo an girke kusa da su to kaga eh, tarnaƙin da ke kansu yana da yawa kenan mm. kuma za ka yi misalta wannan abin da ya faru idan muka koma cikin bayan tarihi akwai lokacin da ake yakin cece kuce that is eh, cold kenan mm. akwai lokacin da su ma cuba da yake suna alaka da rasha tun ma kafin ta fashe ta zama tana soviet union dinta suka nuna cewa saboda suna kawance da rasha rasha ta zo a boye ta ajiye wasu makamai a cikin cuban nan mm. sai amerika ita kuma ta ga cewa ah, in makwabciya an ce an ajiye makamai ni ma kaga daren da yaƙi haɗa wato nan da nan za a yi kai na kenan oh. wato kamar dai mutum ne makwabcinka oh. ya kawo wani dan ta'adda ko na bai sa a gidan shi duk da ba a cikin gidanka ba ne kai kana ganin wannan akwai abin da shafa to abin da ita rasha ta kalli gaba kenan hmm. cewa wannan abu da ake yi kasashen yamma suna zuga ukraine akan cewa ta shige mata hanci kuma su zama wurin tattara inda za su aje makamai ko da wani abu zai haɗa hmm. duk da dai yakin ku ce ya kare su masu duba sha'anin kasa da ƙasa mm. kowace kasa tana so a koyaushe tana zaune a shirye ne mm. kuma a shirye kamar yadda na ce don kuna shiri da wannan ƙasan yau ba shi ne tabbatar cewa gobe ba za ku bata ba mm. so ba za ka zauna haka nan hannunka a sake akan cewa ai ƙasashen da suke kusa da ni ba su da ba su da wani eh, manufa ta daban a kaina ba to kaji abin ita rasha ta ga wannan abin akan cewa tarnaki ne akan zamanta na kasa ko yau ko gobe so gara ta tashi ta tashi tsaye ta ga cewa ita fa bata yarda da an yi wannan abun nan ba. a suna Suleiman Dahiru idan muka duba kasar Rasha hmm. a baya ta samu sa'insa a kan batun yankin Crimea. Daga bayan nan kuma ko wasu yankuna biyu na kasar Ukraine waɗanda mafi akasarinsu Rashawa ne. Hmm. Kamar menene muradin Rasha dangane da waɗannan ɓangarori na yankin Ukraine? To, eh, Rasha a take tana dame saboda maganar tsaro kamar yadda group captain ya faɗa ukraine abinda suka sa a gaba shine su haɗa kai da european union da nato wanda su kuma rasha ba su amince ba saboda tsaron ƙasansu na maganan crimea da kai magana crimea bangaren ukraine ne amma saboda abinda ake kira da turanci deep sea water a crimea wanda rasha ba su so jiragen ruwa na yaƙi na neto su shigo wannan wurin sai suka ce sun kwace sun kwace saboda ba su so a bayan gidansu ga abin nan eh, tashin jirgi jiragen yaƙi wanda kuma watakila ba a san me zai faru zuwa gaba ba ya kawo musu illa wayannan eh, eh, wurare biyu da suka ce rasha ta ce wai ta amince da su masu cin gashin kansu. Hmm. Eh rasha ta yi wannan magana amma ni a diplomasiya hmm. aikin banza ne. Hmm. Don ba za ku je da ƙarfin soja ku ce kun cire gefen wata ƙasa kun suna zaman kansu. Inda sun ce sun cire wannan ƙasashe wuraren sun maka su da rasha ya da dama dama mm-hmm. amma in suna zaman kansu ne ba wata ƙasa da za ta amince da zamansu sai dai rasha ko belarus mm-hmm. ba wani tafiya da za su yi daga ƙasarsu zuwa wata ƙasa iyaka rasha da belarus mm-hmm. majalisar ɗinkin duniya da ba za ta taɓa amince da wannan zaman wa'annan kasashen guda biyu ba. An wuce yanzu don a yi amfani da ƙarfin soja a kwace ƙasa daga hannun wata ƙasa. In da haka ne ake ai da Najeriya ba za mu yadda a ce an kwace ba kasu eh ba. to amma matsala idan muka duba ita ƙasar Ukraine. Ƙasa ce mai cin gashin kanta mai 'yanci. Ita ma Rasha ƙasa ce mai cin gashin kanta mai 'yanci. menene yasa ita ukraine ba za ta yi abin da take ganin ya dace da ita ba ta fannin shiga kungiyar tarayyar turai a eh, ko nato ba tare da katsanin daga rasha ba tunda ai ba ba kasa ce wacce ke karkashin rasha ba eh, in za a dubi abubuwa abin da ake cewa normal mm-hmm. abubuwa normal ba dalilin da yasa ukraine ba za ta yi abin da take so ba amma zaman da ake yi a duniya yanzu zaman doya da manja ne ba zaman Allah da annabi ba. Ukraine su suna so su haɗa kansu da turawan yamma. Saboda maganan tsaro saboda maganan tattalin arziki. Rasha ba ta da tattalin arzikin da za ta iya wani abu wa Ukraine. Ita Ukraine ita ba tana suna da ma'adinai da yawa. Ƙasa ce mai dukiya da yawa wanda za ta yi zaman kanta ba tare da ta dogara da wata ƙasa ba. Amma maganan tsaro abin da ya damu rasha ne. Shi yasa ba su so su ga Ukraine sun juya musu baya kaga mm. rasha suna rikici da belarus ne don shi na belarus ya zama kamar dan barandan rasha ne abinda rasha suka faɗa shi ne zai yi shi yasa a wannan yakin da ake yi sojojin rasha ta wasu daga belarus suka shigo mm. eh, yadda na faɗa kowace ƙasa ya kamata ta abin da take so wa kanta ba tare da tsangwamin wata ƙasa ba mm. amma yanzu ana maganan tsaro ne mm. kamar yadda shugru kemtre ya faɗa lokacin rikicin missiles na cuba mm. ai america barar su yarda soviet union na da kenan eh, su zo su kafa makamansu a rasha ba don cuba 19 mm-hmm. eh, eh, eh, rata tsakanin cuba da florida mm-hmm. abin da mil 90 ne kawai mm-hmm. don haka amerika ta gani kamar ana mata barazana yi eh to yanzu su ma rasha tunanin abin da ya faru a da da ake kira cuban missile crisis su ma suna cewa to yanzu me yasa za mu bar amerika su shi da kayan su zuwa ukraine bayan boda ne kawai tsakaninmu da su haka group captain idan muka duba yankin crimea a halin yanzu da donetsk ne da kuma ɗin magana da ake zuwa kan suna wani bangare ne suna rasha ta haɗe su da ƙasar ta dai ko kuma suna ƙarƙashin ukraine ne a suna ƙarƙashin ukraine ne kamar yadda ambasada ya faɗa su dai abinda suka ce su yanzu sun yi eh, sun yi recognizing ɗinsu hmm. a kan ƙasashe masu to amma wannan kaga aiwayo ne wato kaman eh, kamar mutum ne mai mata hudu hmm. wani lokaci polygamy yana da amfani yana da abin nan hmm. wani yana faɗa da wannan gidan sai ya je samu wasu 'yan daki ya ci komo kaga ai ya ƙara rage karfin wannan iyalin kenan mm. so abin da ita rushe ta kenan ba recognizing din waɗannan din tana son ta tayar ma da su waɗanda ke shugabancin ukraine ta tayar musu da wuta a cikin ƙasarsu. kamar yanzu mm. aka magana da ake yi mm. kamar za a ce gwamnoni ko shugabannin waɗannan yankunan suna karɓar wato umarni daga ina ne daga eh to suna karɓa daga wurin rasha saboda dama kuma yawancinsu dama ai masu magana da yaren rasancin ne so akwai wannan alaƙa ta jini ta gane ko eh. duk da dai suna cikin ukraine din a daɗin ko ce har yanzu da dai ba wai duniya gaba ɗaya ta anshi da wannan abun nan din bane mm. amma alakar su tana tare da da sun fi ganin alakar su da rasha fiye eh. da ukraine kamar yanzu jami'an tsaron su mm. da sauran ma'aikatan gwamnati da sauran su eh. suna karban umarni daga moscow ne ko kuma daga kiev ba zan iya cewa haka ba amma ko da lokacin ma kafin ita rasha ta ce ta yi wannan ta karbe su a kasashe mm. akwai wannan alakar suna saurarawa su je ta ina kowane abu ne za su ji ta ina ita rasha ta sa gaba su ma kuma su nuna goyon bayan Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. jama'a jama'a mu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zama na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla. Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin tattarawa mai nisan kimanin kilomita uku daga babban titin Kano zuwa Katsina a tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa duka a yankin ƙaramar hukumar ta dawakin tofa. Garin tattara dai mai taken tattara dangi garin ba'awa, usulinsa garin Hausawa ne. Kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin, kamar yadda sarkin Fulani kuma dagacin garin ya shaida min. To suna na injiniya Al'Abdullahi Abdullahi kuma ni ne sarkin Fulani tattarawa wato dagajin wannan gari na tattarawa da ke cikin karamar hukumar dajin tofa jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawan da suka kafa wasu nan garuruwa da suka hada hada Kano da su gaya. To kusan lokaci guda ita ma wannan gari na tattarawa aka kamata. gabanin jihadin Shehu Usmanu da kamar shekara kusan ɗari su kakanninmu fulani da suka zo wannan gari na tattarawa kawo, wanda ake musu lakabi da bahawa daga ƙasar adama ta yanzu a lokacin ana ce mata fomina ko yola akwai shi kakanmu ana ce masa ardo aliyu abi abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na tattarawa kimanin alif ɗari bakwai da 'yan kai kaɗan wanda ba su kai ashirin ba hmm. kaga gabanin haihuwar shau usman ma kenan domin da shi da ɗansa artajara duk sarakunan ne suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana shehu kenan kafin ma bayyana jihadi to daga baya kuma ɗan uwansa ahmadu jan dauro to shi ma ya zo ya joinin ɗin ɗan uwansa a wannan gari na tattarawa akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa liman malam yati wanda bayan rasuwarsa shi ne gaje shi shine limamin tattarawa shi kuma da aliyu abi da ya rasu ɗansa adamu jara ya gaje shi shine harko adamu jara to suna nan da 'ya'yansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi malam liman yati ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da biki na akwai wani gari da ake cewa yola nan kwayinsu yana nan ya tashi ya koma nan da 'ya'yansa akwai malam jibir da malam goshi to su waɗannan malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka gaji shi liman yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam ɗan zabuwa wanda da shi ne duk babban malaminsu shi kuma allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga shehu usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen harɗo adamu yara hmm. dan cewa sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba ya ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin fulani lokacin fulani wato isiyaku sarkin fulani isiyaku da shi aka yi wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin fulani ba zai cika ba baka a garin tattarawa a ciki ba a kano haka ma kuma tarihin haɗin sarkin fulani kayi batun yola ka ce kamar wajen kasar bici ina kuma yola ta cikin birnin kano yawa yola ta cikin birnin kano da shi malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka kafa yola ta cikin birnin kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu yola na kano yola ta cikin birni kamar alamin mu ce amma yola suna nan sun bazu cikin ƙasar kano gaba ɗaya to bari mu kalli wannan gari na tattarawa wannan masarauta ta ka ah, shi wannan suna tattarawa daga ina aka same shi ne To mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na hausawa danginsu suka taru a wurin suka haɗa gari tun azal. To daga baya sai aka zo ne mata lakabi da tattara dangi garin ba'awa. Na, to yanzu eh, musamman garin tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin. in ban da mu fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙe-yaƙe mu da magarawa waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan hausawa na asaliyan da suka kafa garin tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu to mu ma namu sun bar garin tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar tarko yanzu a ce dal wanda da ana ce mata tattarawa dal wata kawai sabuwar tattarawa sabuwa dal shine asalin amma yanzu dal kawai ake cewa ko yanzu garin tattara zan nuna maka irin su wurin jima dinsu ba ba ba ba dinsu mm. da kufayensu. na to kamar wacce sana'a a ko wani abu garin tattarawa ya fice ya ɗar masa'a da za a iya bayyana a duniya. Eto eh sana'o'in da suka yi fice a tattarawa a kusanta ce ta wajen huji na fulani saboda fulani daga ko'ina suna zuwa suna ɗauka a tattarawa yanzu kuma abin da aka ban mana shine dai kiwon da noma. To, mu ɗan koma baya kaɗan maganar sarautar nan ta tattarawa ta sarkin Fulani. Ah, za a iya kiyasta kamar sarkin fulani nawa ne suka mulki tarawa zuwa kanka kaga arda abu abi arda adamu jara sarkin fulani isyaku sarkin fulani umaru sarkin fulani ibrahim sarkin fulani abubakar sarkin fulani muhammadu babba sarkin fulani adamu sarkin fulani abdullahi mai kana sai kan yi kaina to ina ga goma ne ko sha ɗaya. sarkin fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa kamar me za ku iya buga kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku. to na farko kaga kakanmu sarkin fulani adamu kusan dai nan kasar dakin cewa su ne na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajinsu daya sannan ya yi headmaster shi ya buɗe firamare ta ringin ya koyar a shahuci su malamin kano duk ɗalibansa ne a shahuci sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya magaji abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne to waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da baturan muna da attajirai ko garban biki da kake ji dinnan kufayen su na nan a cikin tattarawa daga tattara suka tashi suka taubici. To bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani. Me za a iya don ganin ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu? Da eh, ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda ya tafi katsina sakkwata duka. Da aka zo zuwan bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa. to wannan shi mai da mulungu baya to amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko in za ka irga guda uku a ƙasar dagin tofa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya sai kuma asibitin kwana da muke da shi hmm. sai makaranta da makarantu na firamare da sakandare to wannan zamu iya cewa shine abin da aka kawo mana ci gaba na zamani a gwamnatance kenan haka tarihin kafuwar garin tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar dawakin tofa a jihar kano wanda sarkin fulani kuma dakacin garin injiniya ali abdullahi mai kano ya shaida min Tuma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da saloman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.